so ga yadda za ka yi receiving din hamster guda miliyan biyar na rana na yau kenan so shine sai ka zo ka taba gurin da aka ce mine bayan ka riga ka shigo to sai ka zo nan karshen cikin nan gurin misali bari mu ga to baya nan gurin to sai mu zo mu taba wannan a and team din nan to bayan mun taba sai ka zo ka taba wannan gashi nan TikTok za ku gani a nan gurin sai ka ce go ahead bayan ka taba go ahead din nan so za ka ga gashi nan so wannan ka riga ka abin dinsa sai ka dan taɓa kai sai ya fita to abu da za yi na gaba sai ka zo setting shi gashi nan shi ma again sai ka taɓa wannan influencer din nan so shi ma gashi nan an ce go ahead so bayan ka taɓa go ahead din to shine shi ma ka gani gashi nan shi ma mun riga mun yi receiving din shi to abu na gaba shine so bari mu gani za mu je sai mu zo nan ƙarshen nan gefe shi kuma sai mu taɓa wannan special din nan bayan mun taɓa special sai mu zo mu taɓa wannan youtube gold button din nan sai mu taba shi sai mu join mun taba join za su kai mu nan cikin youtube nasu misali gashi kamar haka to in ka yi subscribing kawai sai ka fita bayan ka fita kamar yadda kuke gani so za ka dawo bayan ka dawo za a ce maka go ahead sai ka kilikin akan go ahead din so gashi nan ka riga ka yi kilikin to shikenan an ce shi nan take the prize to sai mai kilikin akai so shikenan mun riga mun yi kilimin din guda miliyan biyar namu na yau na rana yanzu ko da mun koma za ku ga balance ɗinmu gashi nan ya riga ya hau gashi nan guda miliyan shida da wani abu so amma abin da nake so in sanar da yan uwa shine wannan fa wannan da kuke gani a ainihin dashboard ɗinku balance nan ba shi ne coins ɗin ba mutane su gane akwai bidiyo da zan sa muku a ƙarshen wannan bidiyon so ku gane cewar su da kansu a hamster suna magana cewar ba shine coins ɗinka ba don haka ku duba gurin da aka ce profit per hour awa dinnan shine a coins ɗinka don haka mutane su gane bayan ka karbi wannan ka ringa kokarin kana zuwa kana canza shi da waɗannan coins ɗin da kake gani na nan gurin ka ringa duba su wannan shine a takaice Allah ya sa dace kar ku manta ku yi subscribing in a YouTube ku kalle shi in kuma kun kalle shi a Facebook ne ku yi following domin samun sababbin update akwai a Telegram group ɗinmu za mu ajiye muku a description bidiyon ko kuma a saman bidiyon to sai ka je join domin samun sababbin update Bitcoin mining does not depend on the balance of your wallet, but depends only on the capacity of your mining farm. The hamster token will be similar to Bitcoin. It will not have a one-time large drop, but there will be gradual mining. Stay tuned and build your mine with passive income. Subscribe and see you tomorrow.